أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farkon da sake saduwa a wannan rana na ta lahadi biyu ga watan zulqada shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan tara shekara ta 2013 miladiya muna cikin littafin mu na umdatul ahkam na abdul ghani al-maqdisi rahimahullahu muna cikin babi kitabul jihadi babi da ke bayani akan jihadi hadisi na 407 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا قلنا حديثي daga عبد الله umar allah yarda نكي ci النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية سرية annabi ya tura sariya shi shine wato ɗan sojoji waɗanda suke basu da yawa sosai ana kiransu sariya annabi ya tura su ila najadin zuwa najad najad shine gabas daga madina shi ake kira najad daga madina abinda ya kai Riyadu kasashen su bahrain zuka zamaninsu ana kiransu najad to annabi ya tura su zuwa wannan wurin yaƙi ce fa kharajtu fiha nima in ji abdullahi bin umar ina ciki waɗanda suka fita tare da waɗannan sojoji fa asabna ibilan wa ganaman sai muka samu wato raƙuma da kuma awaki bi ma'ana a wannan yaƙin an samu ganima mai yawa <clears throat> fa balagat suhumanuna ithnai ashara ba'iran ke sai rabonmu ya kai har raƙumi goma sha biyu ga kowanne mu misali bayan haka wa nafala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'iran bayan da muka dawo kuma sai annabi ya ƙara mana raƙumi daddai bayan wanda muka riba sai kuma aka sake ƙara mana daddai kenan wannan ya nuna kenan su yi abin kirki annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya taka musu da wannan ceto bayan wannan kuma ga da wannan ku gara shine annaflu din da annaflu ƙari akan abin da yake wajibi shi yasa ake kiran nafila da muke yi bayan wajibi nafila naflu shine az-ziyada kari akan abin da yake ake maka sallah zaka yi azhar raka'a hudu to bayan ka gama sai ka gara kuma wasu biyu don ka gode ma Allah ka samu kusantan Allah to sai annabi ya gara musu kuma raƙumi da dai hadisi yana nuna kenan shugaba zai yi ma mutanensa wani abu in suka yi abun kirki shi ma yi musu don ya ƙara dai zaburar da su kuma ya kwadaitar da wasu wanda ba su je ba su ma don su je a hadisi na gaban abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jama'a allahu al-awwalin wal akhirin yurfa li kulli ghadirin liwa'un فيقال هذه غدرة فلان bin فلان shi ma hadisi daga الله dan umar. ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin idan Allah ya tara mutanen farko da na ƙarshe bi ma'ana ranan kiyama kenan tun daga annabi Adamu shine farkon halitta har zuwa ƙarshen mutuwa za a tara su a wuri guda kowa yana ganin kowa ba wani abun da la takfa minkum khafiya a yau idin ranan ba abin da zai boyo kowa yana ganin kowa duk wanda mutum ya sani zai ganshi kuma ya gane gawa ne shi yasa yau mai firul mar'u ne min akhihi wa ummihi wa abihi mutum ya ga wani wanda ya sani da yake tunani akwai haƙƙin da ya kamata ya bada bai bada ba sai ya gudu to Allah in ya tara su yurfa li kulli ghadirin liwa'un duk wani wanda yake mayaudari sai a daga tutansa sai ce hadhihi ghadaratu fulani wannan shine yaudara wani ga tutansa can waɗanda suka yi yaudara irin nashi su je bi ma'ana waɗanda suka yi dauki ganima kafin a riba to ga shugabansu da ya fara ya daga tuta kowa ya je wurin wanda suke wato fincikan kudin gwamnati misali su ma ga shugabansu ga tutansu sai su yi can wanda aka ba shi amana ya cinye duka kowace yaudara mutum ya yi to akwai shugaban mai wanda ya fara yin wannan yaudaran za a daga tuta sai ce to ga inda za ku je to sai ce wannan ga tutan suwa ne ɗauwa ne ga tutan wa ne ɗauwa ne haka za a fara sannan sai a abin na wannan yana nuni kenan baya halatta a mutum ya ɗauki ganima kafin a riba don ana magana a kan yaƙi ne hadisi yana da tsawo abinda ake magana na kan wato ɗaukan wani abu da aka yaƙi shine gulul kenan ma kana lin nabiyin an ya gulo man ya gulul ya ma galla yawmal kiyama bai kasancewa ga annabi yayi gululi gululi shine ayi yaƙi a samu kaya na ganima wani ya zagaya ya ɗauke wani abu ya ɓoye kafin a riba to wannan ne gulul in to annabi sallallahu shi duk wanda ya haka to shi ma za a daga musu tuta zai kasance gargashin tuta wanda suke masu cin gulul sai a kuma kira shi da sunansa da sunan babansa ce wannan shi shine yaudaran da wani ɗauwa ne ga tuta kuma yana gargashin tuta a hadisi na gaba an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والسبيان حديثي دقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دك حديثا دي دقى عبد الله بن عمر قداؤكم تي أن امرأة وتماتا وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولا أن ساميتا أن كشيت تكياغو عند النبي كيزوا cikin mutanen da aka kashe sai aka samu wata mata a wurin ita ma an kashe ta tana bangaren abokan gaba kenan ba wai bangaren musulmai ba <clears throat> fa an karan nabi sallallahu alaihi wasallam qatalan nisa wasu biya sai annabi shi haba me yasa ake kace mata sai nuna baya so a kace mata a yaƙi mafi yawa shi yasa malaman fiqh suke cewa idan mu ci ba ta yi musharaka waje yaki ba bi ma'ana ita ma ta ɗauki makami tana kace mutane to ba a kace ta haka yaro shi ma in ba ya yi wannan ba ba a kashe haka tsoho haka babban malami kaman fada-fada ba a kashe su annabi sallallahu alaihi ya hana a kashe fada-fada ya hana a kashe yara ya hana a kashe tsoffi ya hana a kashe mata sai dai in su ma sun yi gwagwarmaya a yakin bi mana an gansu cikin fagen fama suna kashe musulmai to nan sai a kashe su amma ba haka ba haka kawai ana yaƙi musulunci to waɗannan ana kiyaye kashe su annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kashe su to da annabi ya ga wannan macin a kunce fa an kara sai annabi ya nuna rashin jin daɗin sa akan wannan cewa ya kashe mata mace su ce daga yau a yaƙi ba a kashe mace misali to shine malaman fiqh suka fitar da annabi ya faɗi abu guda hudu wanda ba a kashe su a yaƙi sai dai in su masu yi kisa misali tsoffi na ciki yara da mata da kuma manyan malaman su an ba su ake kira fada-fada kenan to ba a kashe su suma sai dai in su yi yaƙi to su ma za a kashe su a kaga wannan yana nuna adalci irin na addinin musulunci addinin musulunci ba na ƙarar da mutane ba ne sai wanda ya katange ka ya hana ka yadda za ka bauta ma ubangiji to shi ne za ka kauda shi don ka samu hanyar bauta ma Allah amma duk wanda bai da wannan ba a ba kowa a addinin musulunci ba za a ce kawai shi ke na fada mutane a kowane gidajensu addinin musulunci bai wannan don aka kowane akwai mata akwai yara ko a yakin ma ko sun je yakin an hana a kashe su to kaga kuma zuwa a je a yi bom ko a wani wuri a tare mutane ko a church ko a wani wuri shi ba saba ma addinin musulunci ba koyarwa bane na addinin musulunci tunda ko a yaki ma ba a kashe tsoho ba a kashe mace ba a kashe yaro ba a kashe malami misali a yaki to ballantana a gida a zaune ko yana wurin ibada misali kaga duka addini yana da tsarinsa ko da a cikin yaki addini ya nuna addini musulunci addini ne mai adalci da baya iya baya ta'addanci in ka ga addini ya umuri da addanci to su suka yi ne dalla shehu mani ta da alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma da alaikum wanda ya muku ta'addanci kuma ku yi gurgudun abin muku kada ku gara na'am عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما من حديثي دقاء أنس بن مالك رضي الله عنه جلال عبد الرحمن بن عوف بزبير بن العوام shakaya alƙamla bi ma'ana sun kai ƙara kuka ga annabi sallama wato suna da abin da mai sunansa wannan korkota ko kasan kwarkwata in ya shiga jikin mutum misali a kayansa zai dinga cizo mutum har masa mutum raunuka a wurin sa wando da sauransu alhamdulillah allah ya kiyaye mutane yanzu da wannan amma da ba wahala shi yasa ko yanzu inda mutanen da ba su tsafta gaje inda almajirai suke za ga suna da kwarkwata to yana cizo ya girma yana can jini har jini ya zo ya tafi ta mutu ya zama yana da kuraje wasu yara da kai garin su ga guraje almajirai mafiya kwarkwata ne wannan to abdurrahman bin ta ga sahabi ne cikin asharatul mubashirin bil janna wanda aka musu bishara da aljanna zubair bin al-awwam ma yana cikin su wanda aka musu bishara da aljanna amma suna da kwarkwata din ya dame su su yi kuraje sai suka kai kukan gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ko za a ba su dama kayan da suke sawa yana da nauyi yana damun su ciwo ba zai warke ba da suka ce annabi sallallahu cikin yaƙi kuma aka tafi da suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama musu sauki mana su sa riga na alhariri wanda aka hana sawa can baya sai annabi ya musu sauki shi anas ce fara'aituhu alaihi ma sai na gansu sun sa rigan alhariri saboda yana da lauci kuma iska yana shiga kuma shi kansa ma magani ne saboda ai abun ne na tsutsa misali an gane to shi kansa magani ne na kuraje shi alharir din to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu su sa sun da yanzu akwai dalili sai ce ku je ku sa abun su anas har ce to sai na gansu dukkan su biyu kowannen su da rigan alhariri wanda an hana mazaje su sa alhariri amma a nan saboda <clears throat> wato sauƙi irin addinin musulunci dama malamai sukan ce almashakka tajlibu taisir duk wahala yana jawo sauƙi lokacin da abu zai tsananta mutum su sa sake sauƙaƙe masa shi ma al'addinin kamar yadda Allah ya fara wa ma ja'ala fi dini min harajin babu kunci a wannan addini in kaga mutum ya sa kansa kunci to shi ya ja amma addini sauki ne gaba daya na'am <clears throat> yana ya nuna in mutum yana da irin wannan yanayi na su Abdurrahman bin Auf ko kuma na Zubair bin Al-Awwam shi ma ya halatta iya samu rigan alharir din ya sa saboda ya samu sauki na kuraje da suke damunsa misali saboda shi bai da nauyi iska na shiga sannan kuma yana maganin wayannan kuraje to sai suka nemi izini annabi kuma ya ba su izini su sa wannan kayan an عبد الله بن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة آله سنة ثم يجعل ما بقي في في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل قلنا حديثي لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ce kana amwalu bani nadir min afa Allahu ala rasulihim dukiyan banin nadir banin nadir wata kungiya ne ta yahudawa kabila ne wanda suke zaune a madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya same su a madina bangaren wajen gabas da masallacin uba can garin su yake inda suke zama annabi sallallahu alaihi wasallam sai sulhu da su ce to za ku zauna a madina mu zauna lafiya da ku ku yi addininku amma kada ku taimaki kowa a kanmu in zai yaƙe mu mu ma ba za mu taimaka mu kowa a kanku ba za mu kare ku ku yi addininku mu yi namu mu ci gaba da rayuwarmu haka sannan bai musu wannan suka yi sulhu da yake yahudawa yadda suke sai suka saba wannan alkawari shikenan sai aka je aka kewaye su ba lokacin da aka kewaye su sai aka ce to yadda za ku yi in za ku fita kowannen ku ya dauke sai annabi musu sauki shi ma sai ce kowannen ku ya dauki ya abin da raƙumin zai iya ɗauka ya zo ya fita mun bashi dama ya yi gaba abin da ya bari na musulmai ne tunda kun saba alkawarin da muka yi na zaman lafiya kuma ku zauna akan addinin ku mu ma mu yi namu yanzu kun saba to Allah ya ba mu dama mu yage ku mu karbi dukiyanku amma kowane ɗaya ina da raƙumi ya ɗora ma raƙumi ya abin da zai ɗauka ya fita sauran kuma da nan da komai ya zama namu to sai suka fita suka bar wannan dukiyan shine amma afa Allahu abinda ake kira alfai'u dukiyan da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi ba tare da ya zub da jini ba ba tare da yaƙi ba shine Allah ce mimma afa Allahu ala rasulihi ko Allah ce wala wala awjabtu min khayli wala rikabin baku zaburar da dawakai ba baku zaburar da raƙuma ba mana ba tare da yaƙi aka samu wannan dukiya shi ake kira alfai'u to wannan dukiyan Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama mimma lam yujifil muslimuna alaihi bi khairi wala rikabi a wannan dukiyan da musulmai ba su zaburar da dawakai ba ba su zaburar da raƙuma ba mana ba su yi yaƙi ba to a wannan dukiyan Allah ya ba ta annabi don al'amfal Allah ya ke gana ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa alamu annama ganimtum ko lillahi walin rasuli ko walin rasuli duk abin da kuka samo irin wannan Allah ya ba Allah ya ya ba manzonsa na Allah ne da manzonsa to annabi sallallahu alaihi wasallama naci ne khalisan shi kadai fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya'zilu nafaqata ahlihi sana annabi sai ya dauki ya aka ya samu irin wannan dukiya tunda Allah ce li rasulihi ko to sai ya cire abincin shekara daya na iyalansa sauran sai ya riba ko kuma sai ya sanya shi aka fi sabilillahi don su shi aka ba an gane amfal lillahi ne walin rasuli to menene za a yi na dukiyan Allah shine a sai kayan yaƙi a sai dawakai a dinga ciyar da su sauran kuma cire na annabi da iyalansa shi kenan an gane to annabi sai ya yi haka sai ya ɗauki na shekara na abincin gidansa sa'an nan kuma sauran sai ya sanya shi fil kurak alkura shine dawaki wasilahi da kuma kayan yaƙi uddatan domin yayi yi tattali fi sabila domin Allah shi wa iddu lahum to sai ya siya ya aje sauran dukiyar na abinda Allah ya bashi duka yana magana akan yaki kenan a wannan hadisi <clears throat> abin da yake nuni kenan duk dukiyar da Allah ya ba musulmai ba tare da yaki ba na annabi sallallahu alaihi wasallama na Allah ne na Allah shine a kai kai yaƙi a aje fi sabilillah kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama da sarrufi yadda yake so a dukiya to sai wannan to kuma a wannan hadisi akwai hadisi da yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi kwana uku ba a dora tukunya a gidansa ba misali ba abinci ga wannan kuma an ce ana cirewa na shekara daya annabi sallallahu alaihi wasallam in ya cire wannan abincin na shekara daya ya zama naci to kafin kwana biyu gaba daya ya rabar da shi bai barin abu a gida wai sai gobe shi duk abin da ya samu in dai aka ce na shi ne to bai ajewa saboda gobe wata rana haka za a ganci ya fito yana neman abin da zai ci a wannan lokaci an gane abin saboda haka baya ajewa da an kawo abinci kawai haka kuma zai dinga ribarwa shi yasa lokacin da aka yanka akuya ma a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita kafin ya dawo Aisha ta so yadda yake kawai ta ribar da akuyan gaba daya bata bar musu komai ba sai kafa annabi ke dawa yake tambayanta ina naman na akuyan nan sai ai ba abin da na bar mana sai kafa gaba daya na ribar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ai kafar ne kika ribar wannan da kika ribar din shine namu kika je mana ma'ana sai zaki kuma encouraging dinta kan kyauta cewa wanda kika bayar din shine namu wannan da za mu ci da mun ci ya zube shi kenan mun gama da shi ba mu da wani abu akai wannan ne za mu same shi a nan gaba sannan sallallahu alaihi haka yake shi yasa wata rana da aka gama sallah yana sallama ko wannan asar din bai yi ba aga ya tace a guje yana ta tattaka mutane zai fita tabbai suka tsorata suka firgita ya je ya shiga gida yana dawo ce wani abu ne aka kawo masa ya ji tsoro kada ya kwana a gidansa bai rabar ba shi yasa daga sallama ya ruga a guji don ya je ya dauko kada ya manta ya kwana a gidansa ya rabar to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shi yana da zuciya ta bayarwa shi yasa da hajjin ban kwana yanka raƙuma ɗari gaba ɗaya kuma ya rabar da naman a yakin hunaini sai ya kalli mutum ɗaya sai ce a bashi raquma ɗari ya kalli wannan ma ce a bashi ɗari ya kalli wannan ya ba a bashi awaki ɗari misali haka mutane suka gani kawai sai mutum je gidansu ya yi ko ce ku yi sauri ku zo ku musulunta ku karbi awaki a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama haka mutum sai ya zo ya musulunta sai a bashi ɗari ya kora wani ma sai ya zo haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaye musu to ya sa annabi sallallahu abdullahi bin abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kyauta ce amma kuma lokacin da ya fi kyauta lokacin ramadana hina yalqahu jibril duk kyautar nan in ramadana ya zo kuma ninkawa yake yi sallallahu alaihi wasallam kaga na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana dauka ya aje don shi kansa bane in yana so ya zama mai dukiya da ya zama tuntuni ko ba haka ba yana so ya zama sarki da ya zama yana so ya zama shugaba da ya zama don kafin quraishawa su yadda da ko ya rinjaye su ma sai da suka zo masa da waɗannan abubuwa suka sa kwamiti na musamman aje je a samu wannan mutumin in mulki yake nema mu mu bar mulkin gaba daya mu bashi ya zama shine shugaban mu gaba daya ya bar abin da yake yi na aibanta allolin mu cewa mu zo mu bauta ma Allah kawai annabi ce ba wannan in dukiya yake so a tara masa dukiyan makka da madina gaba daya da ake nan najar gaba ɗaya a bashi ya zama mai wanda ya fi kowa dukiya don mu huta da maganan Allah daya ne shi a damuwansu kenan annabi ce ba abin da yake so ba in mace yake so wanda tafi kyau a je a zaba cikin laraba wanda tafi kowace kyau a aura masa don mu huta namiji ba abin da yake so kenan ba kaga ba wai waɗannan abubuwa yake bukata ba inda yana bukatan su da tuntuni ya zama to abin damuwansa shine kawai yana Allah ne ya bashi yasa sai ya raba ya ce to wannan nawa ne ko gobe tunda ya zama na ce yana rama ya ba kowa kyauta misali an gane abin na'am عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحيفاء إلى ثنية الوداع وأجر ما لم يضمر, يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر وكنت في من أجرى آه وانا حديثي دق عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما يكي فدي النبي صلى الله عليه وسلم an yi musabaka shi ne ake kira musabaka kenan da dawaki wato an sa zoki a zo ka zo ka hau ni ma an hau kai ma ka hau mu ce to daga nan mu dan yi tsere daga nan zuwa mutala su koya duk wanda ya riga shi kenan shi to dawakin akan ɗaure su a yi ta ciyar da su har sai sun yi ƙiba sosai daga nan sai a ɗan dinga rage musu abinci kaɗan kaɗan kuma ana kuwa da su don su samu ga lafiya iban kuma ba zai iya hana su gudu ba kuma a yi musu treni shine mazon mira kenan a ɗaure doki a yi ta bashi abinci har sai ya kai ya yi ɓulɓul misali to daga nan sai a dinga rage masa kaɗan kaɗan kaga ya fi lafiya in ya ɗan yi siriri kaɗan amma kuma akwai ƙiba. to annabi sallallahu ya sa a yi wannan gasan na dawaki dokin da aka masa haka bayan an ɗaure shi an ciyar da shi kuma aka zo ana rige masa abinci ana masa training har ya zo ya zama daidai yadda zai iya gudu da kuma wanda ba a yi masa haka din wanda shi a da bulbul ɗinsa yadda yake aka sace a gudu wa'ancan wanda aka yi musu haka sun gudu ne daga haifa haifa sunan wuri ne a kusa da madina wajen garin madina zuwa saniyatul wada saniyatul wada shi ma sunan wuri ne kusa da madina wanda duk wanda zai fita daga madina sai ya bi ta wannan saniyatul wada din wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da zai zo daga makka inda ya sauka to nan kusan akwai nisa sosai sai kuma wanda ba a yi musu irin wannan ba su kuma daga saniyatul wada zuwa masjid na bani zuraik masjid bani uh, zuraik din kabila ne wanda su daga cikin ansar cikin madina yake su mil ɗaya ne wannan tsakanin wannan wa'ancan kuma ya kai kusan mil uku zuwa shida wanda su dama za su iya gudu sun saba wa'annan kuma ba su saba ba ta abdullahi bin umar yake faɗi ma ina cikin mutanen da suka hau wa'annan dawakin aka yi wannan tseren da ni kuma an sanya wani abu wanda ya riga za a bashi misali kenan hadisi yana nuna mana annin sallallahu alaihi kaman yadda muka faɗa a zo daga cikin abubuwan fi sabilillahi shine sayan wa'annan dawakin da ake yi to in an saye su kuma ba za a bar su haka ba za a yi musu training yadda gobe in wani abu ya taji za su iya yin komai sannan su ma sahabban za a yi musu suma kowa iya hawa doki ya iya sakuwa saboda dawaki ake yaƙi a wannan lokacin su ne jiragen sama a dawakai an gane in mutum kusan aka samu dawakai guda biyu misali ko uku ko hudu har suka kai goma to ko da mutum sun kai ɗari biyu sabai ba sa tsoron su in suna da wannan dawakan don a yaƙin badar in mutum ya kula su kafiran sun kai dawakai su sun kai kusan ɗari Su kuma wasu suna dawakai ba su fi guda bakwai kawai ba wanda suke da su to amma kuma ka ga yadda suka yi musu to doki kamar yadda kasan jirgin sama haka a yanzu haka doki ke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai annabi ya sa aka yi training wannan dawakan kuma a samu daga cikin sabba wanda za su iya sarrafa wa'annan dawakan har ana tsere don a ƙara zaburar da su saboda Allah madauki sarki ya faɗa wa aiddu lahum mastaba'atum sai Allah shi min ribadil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina la ta'lamuna na Allah ya'lamun dan Allah ce ku yi musu ku yi musu tattali da me min ribadil khayl daga dawaki wanda za ku aje su ku yi tattali ku training din wanda za ku tsoratar da abokan gaban ku abokan gaban wanda ba sa son Allah da kuma wasu ma waɗanda ku ba ku san su ba Allah ne ya san su da akwai abokan gaban musulmi wanda musulmi shi kansa bai taɓa abokin gabansa ba ne yana nan zaune da shi yana kirari musulmi musulmi ne amma duk sirrin ka ke ba abokan gaba misali to duka wayannan a tsoratar da so shi yasa annabi yayi wannan don sahabbai su samu suma su zama masu training a duk lokacin da abu ya tashi kowannen su zai iya shine abdullahi bin umar ke faɗi wa kuntu fi man ajra ina cikin waɗanda suka yi gudu suka hau waɗannan dawakai aka yi tsere da mu wannan kenan yana nuna musabaka tsere da dawaki ya halatta a yi shi kuma ya halatta a sa kuɗi ko kofi ko wani abu misali ce za a yi tsere dawaki daga nan zuwa anguwan sarki a je a dawo duk wanda ya riga ga dubu ɗari misali ya halatta ba shasha ba ne wannan duka yana daga cikin wato me sunansa training da ake ma musulmi a lokacin amma yanzu kenan sun ce hawan me iya tarrafa abubuwan da ake yaƙi da su misali iya Ai aiki da maci da kibau da sauran abubuwa dai da ake yaƙi da su gaba daya shine abin da ake so musulmi kada musulmi ya zauna kamar mace bai iya sarrafa wani ko wuga bai iya riƙewa ba misali tana namiji musulmi kuma wuga wannan ballantana adda ballantana sanda so ya kamata musulmi ya kasance dai ya iya rike wani abu da zai iya kare kansa da wannan abun a kowane lokaci ko da sanda ne ka rike akwai lokacin da wani ya rike sanda ko da mutum ya rike takobi ne ba zai iya abin nan zai iya kada mai takobi misali an gane wani kuwa ko da ta takobin mai sanda zai iya ka da shi shi ma saboda bai sai da zai kare kansa ba misali to musulmi kullum ana so ya zama yana tattali wa'annan abubuwa don bai so inda zai samu kansa an fashi nan wasu za su zo ba mutum gida inda mutum yana da ɗaurin tireni ɗan kaɗan zai iya ka da su misali kila ba su da bindiga da itatuwa ne kawai sai wugage in ka samu sandan ka ga itatuwa da wugage za ka iya kau da su misali to addinin musulunci kullum yana tattali yana sa kuma musulmi ya zama cikin shiri a kowane lokaci amma ba kuma ya tsokana ba misali babu <clears throat> an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala أردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في في المقاتلة وأردت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة, خمسة عشرة فأجازني duka dai yau hadisan gaba ɗaya na abdullahi bin umar ne guda ɗaya ne kawai na anas sai kuma ɗaya na baban shi abdullahi da amma duk saura hadisan mu na abdullahi dan umar ne yake faɗi an bijiro da ni bi ma'ana za a je yaƙin uhudu na ce zan tafi na shirya lokacin annabi sallallahu alaihi sallama sai ka gani aka gana yaro sai ka ɗauko ni gaban annabi ce ga wannan yaro yana so ya tafi annabi shekaransa nawa kace sha hudu ce a'a a mai da shi gida ba zai iya ba bai kai lokacin da zai yaƙi ba saboda bai kai balaga ba misali sai sosai aka mai da ni falam yujizni annai bai yadda na tafi yaƙi ba fil qatalat in je yaƙi wa uridtu alaihi yawm al khandaq bayan ai yaƙin uhud don yaƙin uhud ai shekara ta uku bayan hijira bayan ci da shekara ɗaya kuma sai aka yaƙin khandaq to sai aka kawo ni yaƙin khandaq kuma gabansa wa ana ibnu khamsa asharata sana lokacin kuma ina dan shekara sha biyar fa ne. sai ce a yanzu ka alhamdulillah zo mu tafi sai yadda ya tafi kaga ƴaƴan sabbai su ma suna buri su je su yaƙi akwai lokacin da ina gani abdullahi bin umar din da <clears throat> shi ɗaya sahabin bari na manta da sunan shi suna jayayya akan yaƙi wannan ɗayan zai tafi yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce a ya koma garami ne ba zai iya ba sai aka ce waɗanda suka san shi ya rasulullah kana ramiya maharbi ne ya iya harbi ka jale shi ya tafi sai annabi shi to zo mu tafi shi ɗayan kuma shi abdullahi bin umar sai shi to ai ni ma muka yi kokuwa ka da shi zan yi nike yi sannan shi to ku zo ku yi kokuwa mu gani shikenan suka fara kaf kuma sai ya sa'a ya ka da shi yana shi to duk ku zo ku tafi wannan ya iya harbi wannan kuma yana ya kada shi ya kada shi kaga kenan karfin su kusan iri ɗaya ko kuma ya fi shi karfi wannan saboda iya harbi wannan kuma zai je ya kada sai da ku zo mu tafi gaba daya dukan su aka ce su je yaki kaga wai sun zuwa yaki ne dukan su ya sa su wannan shaja'a kenan suna neman lada su matun suna yara suke wannan abin nan din wannan hadisi shine kenan yaro in karamin yaro ne bai kai shekara sha biyar ba bai kamata ya je yaƙi ba misali sai lokacin da ya kai sha biyar daga nan ya kai balaga to zai iya tafiya yaƙi amma yara ƙananan yara da tsoffi da makafi da guragu duka waɗannan Allah ya ɗauke musu yaƙi an gane? na'am وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما wannan hadisi ma daga abdullahi dan umar Allah yarda da su ke faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba fin nafli a ƙarin da yake yi bayan an je yaƙi ya ba mutane ainihin rabon su a ƙarin da yake yi ya zo sai ba lil ga wanda yake kan doki yana yaƙi a saman doki sai ba shi sahamaini <coughs> guda biyu rabo biyu walin rajuli sahaman wanda yake kafa bai da doki kuma sai ba shi rabo ɗaya sai zama ci yana da guda uku kenan na doki biyu ga naci wannan kuma yana da guda ɗaya saboda ya kamar yadda na faɗa a yaƙi a doki shine ya fi kaman kamar yaƙi a jirgin sama misali a yanzu haka yake a wannan zamani to mutu yana da doki zai zama kasonsa ba ɗaya ba ne da wanda bai tafi akan doki ba wanda ke tafiya a ƙasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يب بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى رسم عامة الجيش النبي صلى الله عليه وسلم وترانا إذا يتورى ما يعقى أكجي أكا ياقي أكا داو أكا ربا فسي ساموني كما يشي كي نغارا مكا كذا مثالي بند وند أكا ربا بايا الربا kowa daidai wa daida wannan ganima ne to kai kuma naka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sun irin bala'in da yi misali a wannan yaƙi irin gudunmuwan da ya bayar a wannan yaƙi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara masa baya wanda aka ba mayaƙa kenan shi ma hadisin da duka yana nuna ƙara zaburar da mutane in mutu yayi aikin alkhairi to ka nuna masa kai ma ya yi alhairi masa abin zai gobe kuma zai ji daɗi ya yi abin da ya fi ma kada mutum ya yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta yi ba masa komi ba yasa ko a hukumance ma ake ba da bonus wata rana ga wasu ma'aikata ko yau a ƙara encouraging ɗinsu ko ko wani ma yayi wani abu sai a ƙara mishi double promotion misali ko wani soja ko ɗan sanda yayi wani abu girman da za a sai a ƙara masa girma nan da nan sai a ce ai ya yi abin bajinta misali ya ga kuɗi ya maida bai ɗauka ba ko ta ce wannan a ƙara masa wani girma don a nuna a ƙara kwarji wasu su yi haka to annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi haka din ga mayakansa ga sabbansa kullum in mutum yi wani abun kirki annabi sallallahu alaihi wasallama zai yaba masa kuma zai nuna abin da don sauran sabban su ma su gani su yi koyi su yi shi kuma gobe kada ya ja da baya don in mutum yi abu ba a yaba ba misali ba ya masa komai ba gobe in ce ma bari da zata kaman kowa inda duk abubuwan da yayi ba wani abu da aka yi masa an nuna yi bajinta to wa mutum haka Allah shi yasa Allah shi kansa in mutum yi aiki sai ga ya yaba ma mutane da suka yi aiki Allah madaukin sarki har shi yasa ke gaya ma kafirai wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam bima lam yaf'alu su suna so a yabe su akan abin da basu aikata ba kenan inda sun aikata aka yabe su ba wani abu amma su suna so to Allah in mutum ya aikata abu yana yabon wannan aiki bayan shi ya yace kai dole ka ne kai sai gana magana in kai sallah Allah yana magana masu sallah gashi yana yabon su ko yana yabon masu zakka halazina yunfiquna fi sarra'i wad darra masu yarwa koye da bayyana duka yabo ne wannan ai to haka ake so mutum ya zama mutum ya yi alhairi ka ba masa ka nuna masa ka ƙara dan zaburar da shi don gobe ya ƙara kada ka dinga sa mutane su dinga kasala kullum shugaba haka ya kamata ya zama an abi musa abdullahi bin qaitin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا وانا حديثي لك ابو موسى العشعري سنن عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا شدوان دي دقى مكامي أكم توبيتا ردمو misali ko da wasa ba so ka nuna mu mutum makami kana rike da kibiya misali kai haka ka nuna mu wani ka bashi zoro ba a yi ko wuka ko adda ko mashi ko kibiya ko wani irin abu ba a so wasan nan ba a santa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akwai ma inda akwai la'anta ga wanda ya nuna ma dan uwansa makami Allah ya la'ance shi misali haka to ko duk wani abun kisa ka misali kana zuwa da mota abokanan kana zaune ka zai kayo kansu sai ka gab da su sai ka sa ka burge duka nuni ne da makami za ka sa sun shiki rayuwarsa cikin hazari in ta kubce ka ka laluba ka ji ba burki fa ya za ka yi ko kuma ta kasa tsayawa don za akwai burkin din za ta iya tsayawa da zo ta ture ta karya shi sai ka ce mai misali to duk irin wa'annan abubuwa addini ya hana ko kana kan mashin sai ka kayo kan mutum sai ka kauce ko keke duka wa'annan makamai ne da ba a so a yi ma musulmi ba a ishara ga makami ga musulmi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tare da bai mutum bai tare da annabi ina tare da shedan kenan shi kamar kamar yadda ne mangashana falaisa minna wa man raghiba an sunnati falaisa minni duka waɗannan hadisun suna nuna wanda bai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da abin da shi annabin baya so kenan to mutum sai ya kiyaye wannan abin da ya saka kawo wannan saboda babu yaƙi mafiya a yaƙi ne aka fi rike makami a nan ne kuma za ga mayakan ana wasa wannan ya nuna ma wannan wannan ma ya nuna ma wannan irin wannan in ta kubce shi kenan sai ka ji ya yi kisan kai ta kuma shi ya ja ma kansa misali عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل حديثي wannan موسى رضي الله عنه كيف anhu سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن tambayi النبي anin rajulu yuqatilu shaja'atan a game da mutumin da yake yaƙi don a ce masa jarumi wa yuqatilu hamiyatan wannan kuma yana yaƙi don ana yaƙi da yan kabilansu ya je ya cige su kawai don ya taimaki kabilansa misali wa yuqatilu riya'an ko kuma wannan yana yaƙi don riya don ya nuna ma mutane ayu zalika fi sabilillah waye a cikin waɗannan mutum uku ya yaƙi don ɗaukar kalman Allah misali فقال رسول الله صلى الله عليه annabi duka sai kau da kai daga wa'annan mutane su ce a'a man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah sai annabi ke faɗi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yaƙi domin ɗaukaka kalman Allah domin kalman Allah ta zama a sama to shi ne fi sabilillah wanda idan kabilanci bai da lada wanda idan ashe jarumi bai da lada wanda idan riya bai da lada ba za a shi wannan ladan da aka faɗa na falalan jihadi ba in ya mutu a wannan lokacin shikenan ya mutu da wuta kamar yadda sahabi yayi a ya annabi sallar alaihi na annabi shi ya huwa fin ya kubuta zo ya tuba shikenan fa fa'amurhu ilallah kawai can dai bai da lada sai tubansa daga baya ta karbe shi ta amfane shi misali shi yasa duk wani aikin da mutum zai yi ana da ikhlasi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa duka aiki ana ba mutum ladan wannan aikin ne gurgudun niyyansa ma'anan hadisi kenan lada kafin ka samu to sai an dubi niyyan da ya saka wannan aiki kafin a baka lada shine babban abu innamal a'malu bin niyatin inna ma likulli mri'in ma nawa aiki kowa kuma da irin aikinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam mutane za su zo su yi sallah a sahu guda a lokaci guda liman daya wani ya tashi da ladan sallar sa cikakkiya da tafi gida <clears throat> wani ya tashi da rabi wani ya tashi da sulusi wani ya tashi da kusan robo wani ya tashi ba da sifir jiro na sallah din bai da komai ya zo kawai ya bata lokaci ya sake komawa saboda babu ikhlasi ya sallan shi wabba abu shine <clears throat> aiki kafin ya karbu shine a samu ikhlasi shine malabai suke kira sharɗani ne li qabulil amal sharuɗa guda biyu na karban aiki kowane irin aiki sharadi na farko shine maganan ikhlasi din ai don Allah وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له din فاعبد الله مخلصا له له an ga ma annabi da yawa a wuraren alqur'ani shi kansa ikhlasi wannan shine na farko sharadi na biyu za ka yi aiki bayan ikhlasi to ta ya za ka yi aikin kuma sai ka yi koyi yadda annabi sallallahu ce a yi aiki in ka gana annabi bai maka ba ɗauko naka shi ma Allah baya so man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu shi ma fa huwa raddun ko man amila amalan laisa alaihi amruna shi ma fa huwa raddun to dole aiki ya samu sharadi guda biyu ikhlasi bin annabi a wurin aiki shi yasa mai ahalari yake fadi wala yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi magana ne mai girma a nan baya latta ga musulmi baligi mai hankali ya aikata wani aiki sai ya sun meye Allah ya faɗa game da wannan aiki bi ma'ana ya zai yi wannan aiki ta ya annabi ce a yi aiki in ka gaya maka gana annabi su ce a ganawa ko kuma ga malawa ne to Allah bai so wannan aiki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne don aikoyi koyi da shi a kowane irin abu kuma ya koya mutane dukkan komai a wannan babi shi ma ya ƙare sai gobe a sati mai zuwa in Allah ya kai mu za mu karasa watakila littafin insha Allah a ranar don hadisan da suka rage bai fi hadisi biyu zuwa uku ba za mu cika babul itiki sai kuma almudabbar su kenan bai fi hadisi da ya zuwa uku ba insha Allah in muka gama muna tunani kila a sa littafin hisnul muslim mu bi shi mu gani na addu'o'i in Allah ya yadda zai mana fa'ida sosai saboda musan askar ɗin da ke ciki mu yi kokari mu dinga haddace su daya bayan daya in Allah ya daina gani shine za mu yi shi bayan wannan littafin hisnul muslim yana da amfani sosai a bi wa'annan askar ɗin na rayuwar mutum na yau da kullum tun babu wani motsi face akwai addu'anta a cikin wannan hisnul muslim din ko ta ina za ka motsa rayuwar mutum gaba daya shi yasa aka kira shi hisnu katanga na musulmi kun sai kiyaye wannan musulmi littafi ya kare kansa daga shaidanu daga duk abubuwa da zai iya wahal da mutum